بسم الله الرحمن الرحيم أحكام الدماء الطبيعية للنساء hukunce hukuncen jinanin al'ada na mata tambayoyi masu rikitarwa mata suke yi kuma suke maimaitawa dangane da jinanin da suke sauka ga mata shin zasu bar sallah ne domin su ko kuma za yi wanka su ci gaba da sallan su daga cikin jinanin akwai jinin haila wanda kuma jini ne na al'ada wanda yake saukowa daga ƙarshen mahaifa a wasu lokuta sanannu a cikin wata Allah ya halicci jinin haila da hikimar abinci ga yaro a cikin mahaifa don haka duk lokacin da mace ta ga jini yana gudana yana fitowa daga mahaifa to wannan haila ne ba tare da an iyakance lokaci ko shekarun farawa ko karewarsa da shekaru ayyanannu ba kuma babu iyaka ga karancin kwanakin da zai yi ko mafi yawansa kawai abin da mace ta gani na al'adarta koyaushe to su ne kwanakin hailarta kuma galibi ko mafi yawan mata suna yin hailar kwanaki shida ne ko bakwai a kowane wata kuma ana gane an samu tsarkaka ne daga haila idan wani farin ruwa bayan ɗaukewar jinin ya sauka mai suna alƙassatul baida matar da kuma al'adarta matar da kuma a al'adarta bata cika ganin farin ruwan nan ba to tsarkinta shine cikakken bushewar jini mai haila tana barin sallah da azumi sai dai za ta zama za ta rama azuminta ban da sallah shi kuma jinin istihada shine kwararowar jini ba a lokacin da aka saba da fitarsa ba sakamakon wata cuta ko matsala daga wata jijiya a baki bakin mahaifa kuma ana bambance jinin haila daga jinin istihada na jinya da kasancewar na hailan jini ne na ɗaya baki na biyu mai kauri na uku mai karni na hudu idan ya fito baya daskarewa shi kuma na istihada kalansa ja ne na biyu siriri maras kauri na uku ba shi da karni na hudu yana daskarewa bayan fitowarsa sai dai asali ga abin da yake fitowa ga mace na jini shine kasancewarsa haila sai in an samu dalilin da ya nuna cewa jinin cuta ne na istihada ya fita saboda haila shine jini na asali kuma na al'ada ga mata kuma jinin istihada kamar cuta ne kuma asali shine lafiyar mahaifa asali a gare ta shine kasancewar mahaifarta lafiyar sa kalau kuma mace mai jinin istihada wato jinin cuta tana sallarta tana azuminta sai dai za ta rika alwala a kowane a kowane lokacin sallah idan lokacin sallar ya shiga a lokacin kowace sallah idan lokacin sallar ya shiga sai dai ya halatta ta riƙa haɗa sallolin a zahar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikin sallolin guda biyu haka za ta haɗa tsakanin magriba da isha wannan kuma an mata izinin haka ne domin sauƙaƙa mata sai dai mai istihaza za ta bar yin sallah da azumi a kwanakin al'adanta na haila saboda duk tsawon wata tana cikin jini ko tsawon shekara tana cikin jini to amma a kwanakinta na haida sai ta bar sallah da azumi kuma macen da take jinin istihaza na cuta dangane da jinin hailarta tana da ɗayan halaye guda uku ga su kamar haka ya kasance tana da sananniyar al'ada gabanin ta fara jinin istihadar to a wannan yanayi za ta zauna ba ta sallah da azumi tsawon kwanakin al'adar ta sannan ta yi wanka ta ci gaba da sallah a wata dama tana da kwana hudu in wani kwana hudun suka zo sai ta daina sallah da azumi daga baya sai ko da jini yana zuba ta yi wankanta ta ci gabar sallolinta na biyu ya kasance ba ta da wata sananniyar al'ada gabanin istihadar sai dai kuma za ta iya bambance tsakanin jinin haida da waninsa da sifofin kowanne da aka ambata guda hudu a sama to a nan sai ta zauna ba ta sallah a kwanakin da take ganin sifofin jinin haida daga nan sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah na uku ya kasance ba ta da sananniyar al'ada ya kasance ba ta da sananniyar al'ada to idan ta zama haka kuma ba za ta iya bambance jinanin guda biyu ba da sifofinsu to a nan za ta zauna ba ta sallah ne a mafi rinjayen kwanakin haila wato kwanaki shida ko bakwai a kowane wata amma jinin nifasi wato jinin biki wannan kuma jini ne shi ne jini da yake fitowa daga cikin mahaifa a dalilin haihuwa shi ma ba shi da iyaka ga karantarsa ko ga mafi yawansa sai dai mafi rinjayensa shi ne kwanaki arba'in uwar muminai ummu salama radiyallahu anha tana cewa mai jinin biki tana zama ba ta sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon kwanaki arba'in don haka wajibi ne mace ta yi kwaɗayin sanin waɗannan hukunce-hukunce kuma ta yi bakin ƙoƙarinta a lamarin inganta sallarta da sauran ibadojinta domin ta rabauta da samun yardan ubangijinta da ladansa cikin aljannon ni'ima Allah ta'ala ya mana albarka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh